Kalangu, Sashen Hausa kuke sauraro studio Kalangu daga nan babban birnin Yamme karfe biyar da minti talatin ga labaru da harshen Hausa mai gabatarwa muhammad dantani. A cikin labarun za ku ji bayani akan harin da wasu mutane suka kai wa barikin gundumar Abala yankin talabiri Maganar fataucin jarirai ta sake bullowa wa'anda lamarin ya shafa an kai su a gidan yari. Fannin wasanni motsa jiki muna ɗauke da bayanin kwambalar ƙwallon ƙafa ta ƙasa da kuma kofin ƙasashen Afirka da za a yi a Kamaru. A cikin shirin musamman na yau za ku ji bayani akan hasashen sakamakon ruwan sama na karkarar shekara ta 2017 amma sai an sha labarin. Assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma sai a bi mu a sha labarun dalla-dalla. Wasu mutane ɗauke da makamai da ba a tantamce ko suwa ne ba a jiya kimanin karfe bakwai na marice suka kai hari a garin Abala cikin yankin Tilaberi. Sun kashe sojoji guda shida a cewar wata majiya da ba ta hukuma ba. Ana maganar cewa kuma maharan sun yi awon gaba da motoci hamada bindigogi ga fasarar rahoton Tarnan Fudai Ahmed Mutari Muhammad محمد بسم الله A cewar waɗansu shaidu biyu da Studio Kalangu ta tuntuɓa ta wayar tarho sun bayyana cewa maharan sun zo ne bisa motoci biyar waɗanda suke da kala da kuma tambarin gendarmomi inda maharan suka fara harbi wajen mazaunin gendarmomi da kuma gard. Da misalin wajajen karfe bakwai da mintuna goma a cewar shaidun biyu an ci gaba da gwabzawa har karfe goma sha ɗaya na dare. Har ila yau dai majiyoyin sun ce sojoji shida ne suka rasa rayukansu a cikin wannan hari. Garda hudu jandarmomi biyu kuma maharan sun tafi da motoci uku. Biyu na jandarmomi ɗaya na gard sai dai sun bar mota ɗaya a kilomita takwas kuma sun yi awon gaba da makamai. yaya ne kuma wato wannan ba ta kashin ta kasance aka gudanar da ita tarnan fudai ahmed ya filanta da wani mazamnin garin abalak wanda a lokacin ana gamar baya da nisa da harabar jandarmu mu saurare shi lokacin da ya buɗe baki ya yi a tura minista a tsara misali shi shi kenan sai ga wuta don muna bakin guduran na daga jandame ba mu da nisa. su mutanen da suka zo wa'annan irin kaya ne suke sayada. ya aka kuka gane hari ne aka kawo. ba a wasa da bindiga wannan balak cewar gina za a yi. To an san ko mota nawa ne suke cikin wannan mutanen? Mota biyar suka zakar. Sun za su zakkuwa da suka hutu hanyar Mali. Akwai wasu fasajiyar suka wuce daga Mali suka tsaida su suka sa suka aiki sun ka amsa musu lelar. To tun nan ma sarau yaran sun yi bugowa suka ce musu a haɗa ma ikon abala akwai bebin nan ta yi. har suka kawo su jandarmomi an ce musu da akwai motoci ne ba su ɗauke dai irin nasu na ba da sun ka gani fatiri ya shigo su har jandarma har gaba suka ce farkuma za a fatiri har shi shigo musu aka ba su labari kamin su ƙara magana sun buɗe su muta wasu sun ƙara alwala na son su buɗe baki. kenan dai yanzu ana iya cewa hankali ya kwanta a bala kowa shiga har. daga komi komi dama kuɗan ka abi babu inda aka hana ma motoci shigowa kilsa wajen mali wajen sanan wajen filin duk ko ina mutuna suna kare yan kasuwar su babu wanda an ka hana ma. A wani bangare kuma maganar fataucin jarirai ta sake bullowa wa'anda lamarin ya shafa a jiya dukansu wato an tura su a gidan yari bayan wato watanni uku da aka musu shari'a. Adama Dawaki ta shirya mana rahoto, Mutari Muhammadu ɗauke da fassara. A cewar makusantan duka waɗanda aka yankewa hukuncin an tura ƙeyar su ne a gidan kaso, mazajen an kai su ne a gidan kason sayi waɗanda daga cikin su har da Abdullabo ɗan majalisa kuma shugaban jam'iyyar CDS Rahama mamba a jam'iyyu masu mulki. Su kuma matan an tura ƙeyar su ne a gidan kason Kwalo waɗanda daga cikin su har da matar Hama Amadu tsohon shugaban majalisar dokoki wanda shi ma aka yankewa irin wannan hukunci duka da yake bai a ƙasar. Abin tuni kotun ɗaukaka ƙara da ke nan ya mai. ta yanke hukunci akan wannan shari'a ne goma sha uku ga watan maris dubi da goma sha bakwai inda mutane goma sha shida da suke da hannu a cikin wannan badakala aka yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru ɗaya zuwa shekaru biyar tare da cin tarar kowane daga cikinsu shika ashirin zuwa shika ɗari mafi yawan waɗannan mutanen da aka yanke wa hukuncin dai sun taɓa zama gidan kaso na watanni hudu zuwa watanni shida kamar Marhama Ahmadu da ya taɓa zama gidan kason filinge na tsawon watanni hudu kafin a garzaya da shi zuwa ƙasar Faransa domin duba lafiyarsa. a gaida mutari muhammadu a bangaren siyasa kuma bayan kammala zaman taron lokaci zuwa lokaci aji na shekara ta 2017 da majalisar dokoki ta yi ajiya a yau da sahe majalisar ta sake buɗa wani zaman taron gaugawa a cikin jawabin da ya yi na buɗe taron usaini tini shugaban majalisar ya nuna cewa 'yan majalisar za su mayar da hankali ne bisa nazarin munfar da za a baiwa wato kasahin kuɗin ƙasa. A yau da saye ne kotun shari'a ta birnin Agadas ta yi wa ɗan farar fulan nan Abdulrahman Insar shari'a. Ranar takwas ga watan Juni mai zuwa ne sakamakon zai bayyana. Tun yi wato sha shida ga watan Mayu ne Abdulrahman Insar yake kuble a gidan kaso. Ana tuhumar shi ne da ta da zamna ya tsaye. Mu saurari lauya mai kare shi, Metr Ahmed Mamman Amadu. Eh, ni ne avoka kin abdulrahman sar cikin wannan harka da ake tunguma shi da laihi na ya yi magana da zata iya kawo tashi hankali cikin ƙasa ko ko ta sa a juye mulki eh, wanda yake zamanin bisa harkar ka'ida shi kuma shine muka kwatanta musu wannan laihi da ake nema a dora mashi a takaice bisa harkar doka bai yi shi ba tunda wanda ya yi wannan laihikin sai ya ta ya ga wasu mutane daban ya ce musu gayan da ya kamata a yi a juya mulki mai shi kuma ai kun gani procureur da yake tunguma shi don galehi bai gaya mana mutanen da shi abdurrahman insar ya tabo dan ya sa a juya mulki dan in ce muku kenan ba wanda ya taba dan a juya mulki ya hodi abin da yake cikin zuciyar shi ne akwai matsaloli cikin kasa kowa ya sani shine hodi wannan ba laifi bane ga doka shine muka ga mu juju nan kuma mu mun yarda da shari'a an sa yanzu shari'a za a bada sakamako nan da sati guda to yanzu za mu jira sakamakon mu gani mu mun yarda da za su dawo bisa wannan abin su sake shi basu koyo layin da ake tunguma shi bai yi shi ba A jiya ɗaya ga watan Mayu al'ummar duniya ta sallace ranar gurmazau da lamarin shan taba sigari, jigon magantawa shine wato taba sigari abun ban tsoro ga samun ci gaba. A ƙasar Nijar, mahukunta sun sa ƙaimi domin ganin an murkushe tabi'ar shan taba sigari. Mutari Muhammadu ɗauke da fasar rahoton Musasan. An ƙara samun mashaya taba matasa ballantana ma a cikin makarantun boko wata ƙididdiga da aka gudanar a shekara da tara an gano cewa kashi takwas da biyar cikin ɗari na ɗalibai 'yan makaranta suna shan taba kashi uku da biyar cikin ɗari suna shan taba sigari ne sannan kuma kashi biyar da hudu cikin ɗari suna shan waɗansu ƙwayoyi ne da ke da nasaba da taba sannan a ɗaya ɓangare kuma kashi tara da tara cikin ɗari na waɗanda ba sa shan taba akwai yiwuwar su shiga shan taba a shekaru masu zuwa. Menene ya ƙara hayaƙa wannan yanayi? Ba shakka saboda an ƙi amfani da dokar tsara talace-talace ne akan taba sigari, sannan kuma a ɗaya ɓangare kayayyaki ne da ake samu ko ina kuma a cikin farashi mai rahusa a bisa kasuwanni. Ƙasar Nijar ta sake sabon salo na dabarun yaƙi da shan taba, sai dai akwai jan aiki wajen ganin cewa wannan mataki ya zama gaskiya wanda sai an ƙara matsa ƙaimi wajen saka ido. a gaida mutari Muhammadu. Balbalin da ake tono zinariya a tamu cikin gundumar sayi an sake buɗa shi har zuwa tsawon watanni uku sakamakon tattaunawar da aka samu kenan tsakanin wato sandika ta wa'annan ma'aikata da kuma minista mai kula da arzikin karkashin ƙasa. Hukumomin sun ba da harin wato ƙarin wannan wa'adi ne domin mutanen su ida sa wasu ayyukan tono na zinariya da suka soma a kai dai wato rijiyoyi guda ɗari uku ne lamarin ya shafa. Shaidu Sala babban sakataren kungiyar ya yi wa Sumana Amadu bayani kamar haka. iya a rufe wannan wurin to da aka rihe mu da muka ji labarin sai muka tashi muka ce to yanzu ko da ma aka rihe an hana aiki wurin yanzu mutane sun hara gina har sun kai ga zinariya don ka bai kamata ba a ce ga wanga lokaci eh, an sai da aiki wannan inda mutane suke samu eh, albarkacin aikin su saboda shi ne muka tambayi ministir a bamu lokaci eh, ministir ya yi na'am da kukan mu ba sai mun kwatanta mai talaka ce gida abinci Allah ya sa sun cin mashi ya kamata a bar su su ci shi ne ministan gaskiya ya yi tankwai ya ce to mu sai mu yi abin nan amma fa ba a sa sabbin riyoji ba a bar hal wurin ya yi girma hala a shiga cikin dajin kuma kaman ba ma na farko ba alkawari za mu kiyaye wannan abin da duk ba a so za mu duba mu gani yanzu sa sai dai mutane su tsaya dai ga su. Yanzu kuma ga bayanin kwamfalar kwallon kafa ta ƙasa da kuma kwamfalar tankaɗe da rairaye na kofin ƙasashen Afirka aji na 32 da za a gudana a Kamaru. Mutari Muhammadu ya yi wa lamuran kamar haka. Karawar wasannin ƙwallon ƙafa a ranaku na 23 a ci gaba da cin kofin ƙasa a mataki na farko ya fara a jiya, inda Tagur ta sha ƙasa a gaban Irana da ci biyu da nema. Rasin ta lalasa a kokana da ci biyu da nema. A ranar gobe Sahel za ta kara da IS Fan, ESJN za ta kara da IS Police, Olympic da Jangorzo. A ranar Lahadi ISJNN za su kara da AS Sonidep su kuma AS duan za ta cire ni da AS Nijelek. A ɗaya bangare karawar na kusa da ƙarshe a ci gaba da cin kofi na ƙasa da ya kamata a yi ranar bakwai ga watan Juin an ɗage shi sai ranar takwas ga watan shi. A karshe wasanni ɗari da arba'in da hudu da za a yi a cikin rukunai daban-daban na fitar da zakaru da za su halarci kwamɓalar cin kofi na duniya da za a yi a shekara dubu da goma za a fara ne a watan shuwan a ƙare a watan Nuwamba dubi da goma sha takwas. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu. Studio Kalangu daga nan birnin Yamai karfe biyar da minti arba'in da ɗaya. Ma'aikatar ƙasa mai kula da hasashen yanayi ta fitar da rahoton hasashen sakamakon ruwan sama na karkarar bana. Hasashen ya jibinci jimillar ruwan ruwan da za su malala watannin Juli, Ogista da kuma na Satumba masu zuwa. Ga rahoton da Rahilatu Sumana ta kimtsa muna, Mutari Muhammadu ya fasarta. Muna hasashen za a samu ruwan sama ba kamar yanayin da aka saba gani ba, musamman ma a Departement ɗin Gaya. Abin nufi idan Gaya ta saba samun ruwan sama da ya kai milimita 400 a cikin watan shiye uku September, to a wannan shekara akan iya samun abin da ya fi haka ko kuma daidai da abin da suka saba samu. Sai kuma jihohi kamar ya mai da wani yanki na Doso da Tawa za su samu ruwan sama kamar yadda suka saba. Misali jihar Tawa idan tana samun milimeta 300 to a wannan shekara sukan iya samun haka ko kuma fiye da haka. Yanzu abin da ya rage kamar jihar Difa Zandar Maradi za su samu ruwan sama kamar yadda suka saba. Sannan abin da ya shafi yanayin fara ruwan sama a wannan shekara idan jihar Doso Tawa Maradi mai suna fara shuke-shuke a shida ga watan Shuyen mun ga a wannan shekara har waɗannan yankuna sun samu ruwan sama. Sannan idan kuka ɗauki misali jihohin gabacin ƙasar nan da suka saba samun ruwan sama ƙarshen watan Juin zuwa farkon watan shiye a wannan shekara abin ya bambanta inda a halin yanzu waɗannan yankuna sun samu ruwan sama. Shawarar da zan baiwa manoma shine irin da suke shukawa. Misali hatsi a yau muna ƙarshen watan Mayu. Don haka idan irin hatsi ne da ke yin watanni uku kafin ya nuna akwai yiwuwar ya nuna kafin lokacin ruwan sama su ɗauki. Sai kuma yankunan da ruwa ba sa daɗewa ina shawartar manoma su yi amfani da iri mai saurin nuna saboda kada su tsunduma a cikin yanayi shuka su bata nuna ba kuma ruwan sun tsaya. To madalla ma'abuta sauraron shirye-shiryen studio Kalangu a nan muka zo ƙarshen labaru namu da harshen Hausa a madadin dukkan abokai da suka dafa muna muka gabatar muku da wannan shiri anan nike sallama da ku mu futa lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Tilibiri tare da Radio Tebonse. A kan lamba 97.5 gajeren zango. Studio Kalangu. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.